الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الإمام جعفر الصادق أمين شن الله يتبتع أغريشي كمين دمك فارو بياني أكان مذهب رسا ودعك متى مذهب الجعفرية مذهب جعفر الصادق kamar yadda musulmi da yawa suka fi sanin mazhabobi guda hudu shi imamu ja'faru sadiq kamar yadda muka faro bayani wani bijimi ne kwarai da gaske a zamaninsa a tsakanin malamai wanda kamar yadda muhammad abu zahara yake faɗa a cikin littafinsa na al'imamu sadiq fi wa ara'uhu asruhu wa hayatuhu ya kawo bayanin cewa a lokaci kusan karni na biyu din nan da imamu ja'faru sadiq ya rayu zaka ga mafi yawan malamai suna yin fice ne a wani fanni guda ɗaya na ilimi ko fanni guda biyu zaka samu an ce wannan muhaddisi ne ko ko faƙihi ne ko ko malami ne da ya yi nutsu a cikin ilmul kalam shine ilimin tauhidi ilmul kaun haka kama a ce ilimin sanin falaki da makamantansu da riyadiyat ya ce to amma shi imamu sadiq za ka tadda shi cewa dukkan waɗannan fannonin to eh, gwani ne a ciki kuma ya yi nutsu a cikinsu kuma za ka samu imami ne a cikin wannan fanni ɗin mun ji yadda abu hanifa ya masa shaida da ilimi a cikin fiƙihun musulunci a lokacin da ya bujiro masa da tambayoyi guda arba'in a gaban khalifa abuja ja'far mansur duka ya bayani akan ra'ayoyin mabambantan malamai na garuruwa daban-daban da kuma ra'ayin su su gidan annabta a halul baiti amincin Allah ya tabbata gare su wanda a ƙarshe imamu Abu Hanifa yake cewa a alamun nasi a alamuhum bi Ra'in nas Muhammad Abu zahara yake cewa wannan ilimi na imamu ja'afar Sadiq a wani abu ne wanda yake <clears throat> mai ban mamakin gaske wanda yake cewa mu muna da ɗan saɓani da makarantar imamiyya wanda mu muna ganin cewa ilimin imamu ja'faru sadiq din nan wanda ya zama wani irin tauraro fitila a zamaninsa to ya same shi ne ta himmarsa da ƙoƙarinsa na karanta a hannun malamai da suka gabace shi na daga cikin tabi'ai ya yi karatu a wajen mahaifinsa imamu Muhammadu bakir abu zahar yake cewa lallai kakansa na wajen mahaifiya shine alkasin dan muhammad dan abubakar to ƙwararren malami ne yana daga cikin ha'ul madina lalle ba za mu nesanta cewa imamu ja'far sadiq ya yi karatu a hannunsa ba wannan ya ba shi dama ya san ra'ayoyin malaman madina ciki da waje ya san ra'ayoyin malaman iraki ciki da waje saboda malaman su yana bibiyar su yana sanin abin da suke dauke da shi na ilimi to kuma ga haske na gidan annabta wanda yake dauke da shi wanda yake ƙara wato haɓaka abin da yake sani a hannun malamai ya ce saɓanin su imamiya suna ganin imamu ja'faru sadiq kamar yadda ya gado ne iliminsa na gado ne daga gidansu gidan annabta daga imamul baƙir daga imamul zainul abidin daga imamul husaini da alhassan daga babu madinatu ilmi rasulillah shine imam ali amincin allah ya tabbata a gare shi wanda mun san imamu ali dama shi a rayuwarsa manzan allah ne kaɗai malaminsa cito haka suka dinga gadar wannan ilimi ɗin tsarki da suke ɗauke da shi da taƙawa da zuhudi da gudun duniya wanda kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani yana cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah idan kana neman ilimi ko kana kan hanyar ilimi kuma ka ƙara da tsoron Allah da gudun duniya da ibadar Allah to Allah yana ƙara buɗe maka ƙofofin ilimi daga gari shi ce to alari ayi hal din natija ɗaya ce da su imamiya da suke ganin cewa ilimin saladunni ne daga Allah ne da kuma wirasa daga iyayensa gidan annabta da mu da muke ganin himmarsa ce da dagewarsa a cikin tafarruk wato ware lokacinsa ga baki ɗaya a cikin neman ilimi shi ya kai shi ga wannan manzila ɗin wanda ba a samu wanda ya tsarece shi a wannan lokacinsa ba to alai haldi wannan duka yana nuna mana imamu ja'far sadiq wani imami ne wani shugaba ne a lokacinsa a fagen ilimi wanda duniya ba ta ga kamarsa ba Kamar ilmul kaun ma za ka samu a muhammad abu zahara yake cewa ya tabbata cewa imamu ja'faru sadiq yana da ƙwarewa sosai da nutso mai zurfi a cikin sanin ilimin riyadiyat wato shine ilimin mathematics da ilimin alkaun shine wato kaman astronomy geography da sanin sanin sanin halittun ubangiji ya ce wanda ya tabbata a tarihi cewa babban malamin na na kimiyya wanda kusan za a ce yana daga cikin wanda suka fara assasa usus wato ginshiƙai na ilimin kimiyya a duniya wanda hatta mm, manazarta ilimin kimiyya da suka zo na zamani kusan suna dogaro da rubuce-rubucensa da littattafansa da abubuwan da aka samo daga gare shi shine abu musa jabir ibnu hayyan as-sufi al-kufi to wannan ya tabbata cewa almajiri ne kinni wato ya ware lokacinsa ga baki ɗaya wajen koyon ilimin kimiyyan nan tasa a wajen al'imamu ja'faru sadiq amincin allah ya tabbata a gare shi kamar yadda ibnu khalkan ya kawo a cikin littafinsa Al-Wafiyat. saboda haka shi imamu ja'faru sadiq amincin Allah ya tabbata a gare shi idan ana magana akan fagen iliminsa to lallai a kowane fanni ya yi fice a ilimin hadisi a ilimin fikihu a ilimin ilmul kalam a wajen munazarori da waɗanda suke ma ba musulmi ba masu kawowa musulunci iskali akwai wani ƙwararren zindiki da ya shuhura a lokacinsa wanda ake ce masa abu shakiru disani wata rana imamu sadis ya ka zo aka ce masa Abu Shakir Disani yana sa shakku a cikin Alƙur'ani misali yana cewa lalle wannan ayar da ta zo a cikin Alƙur'ani tana nuna cewar Ƙur'ani yana da mushkila faɗin Allah da yake cewa wa huwa fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun kaga ya nuna Allah ba ɗaya bane kenan shi Allah ne a sama kuma Allah ne a ƙasa to shine Imamu Ja'far Sadi yake cewa da wanda ya zo masa ya ce to ku kuma da me kuka ba shi amsa suka ce wallahi ba mu samu abin da muka amsa masa bai ce to ai lalle ku sai ku koma ku ce da shi ya sunansa a kufa zai ce muku sunansa abu shakir ya sunanka a basra zai ce sunansa abu shakir ce to ashe kai din abu shakir daban na kufa daban na basra daban ai mubtada ne abu shakir mubtada ne saboda haka in an ce Allahu ilahun fis sama'i to baya nufin cewa kuma wannan ilahun fil ardi kuma ya canza Allahu na sama ya dawo ya samar da wani Allahu a ƙasa idan aka ce kai ne wani a Kano kai ne wani a Abuja kai ne wani a Lagos baya nufin cewa kamar yanzu misali a ce kai ne mai kuɗin Kano kai ne mai kuɗin Abuja kai ne mai kuɗin Lagos ma'ana a Kano kafi kowa kuɗi a Abuja kafi kowa kuɗi a Lagos ma kafi kowa kuɗi wannan baya nufin cewa kai ɗin ba mutum ɗaya ba ne. to haka dai Imamu Ja'faru Sadiq yayi shuhura sosai duk wanda suka dinga kawo musulunci shubuhoyi to zaka tara imamu ja'far sadiq yana lakkana musu hujja mai karfi take wanda za ta rusa waɗannan wato kai kawo da kokwanto da yake kawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh